radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. A jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma lafiya sai da kula. waɗannan dai su ne shirin abubuwan da muke ɗauke da amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu rare assalamu alaikum yau juma'a 11 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda daidai da takwas ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu haɗe kusan cewa shekaru 1118 da sa gabata a rana irin ta yau 11 ga watan maris na shekara ta 904 miladiya inda ake ci gaba da faɗa ƙasashen musulunci an kwace tsibirin malta da ke bahar rum mulkin musulunci a tsibirin malta ya kasance har zuwa shekara ta 1991 miladiya lokacin da mutanen norman ke mulkin tsibirin malta ta kunshi tsibirai kanana da manya masu faɗin murabba'i kilomita 316 da yawan jama'a kusan rabin miliyan tsibirin malta yana cikin kudancin ruwan nahiyar turai kusa da tunusi da italiya masu wari kun san cewa shekaru 37 da suka gabata ranar irin ta yau goma sha ga watan maris na shekara ta 1985 aka naɗa mikhail gorbachev a matsayin magajin shugaban ofishin siyasa na jam'iyyar gurguzu ta tare soviet konstantin chanenko bayan mutuwarsa da lokacin gorbachev shine mafi karancin shekaru a ofishin siyasa na jam'iyyar kwaminisanci ta tare soviet zaben gorbachev don jagorantar jam'iyyar ta gurguzu ya haifar da sauye-sauye masu tarin yawa wannan sa kai ga wata rai soviet bayan shekaru shida sakamakon tsare-tsare na siyasa da tattalin arziki da gorbachev bai aiwatar waɗanda suka bayar da dama ga sauran ƙasashen yammacin duniya da suke takon saƙa da tarayyar soviet wajen yi mata kisan mummuke da ƙarshe kuma tarayyar soviet ɗin ta ruguje da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta 2004 tashin wasu bamabamai guda biyar a lokaci guda a wasu tashoshin jiragen karkashin kasa a birnin madrid na kasar spain ya kashe kusan mutane 200 tare da jikata wasu kimanin dubu daya an kira fashe-fashen da hare-haren ta'addanci mafi girma a spain da kuma nahiyar turai bayan yakin duniya na biyu gwamnatin kasar spain dai ta lokacin ta zargi 'yan aware na basic wato eta da kai waɗannan hare amma ƙungiyar alkaida ta fitar da wata sanarwa wadda ta ce ita ke da alhakin kai harin daya daga cikin sakamakon harin bom ɗin da aka kai a birnin madrid a ranar goma sha ɗaya ga watan maris da shine nasarar da jam'iyyar socialist ta samu a zaben yan majalisar dokokin ƙasar ta spain da kuma janyewar sojojin ƙasar daga ƙasar iraki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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga kanin labaran an shiga kwana na 16 na rikicin rasha da kuma ukraine iran da kuma kungiyar tarayyar turai sun yi tattaunawa mai armashi kungiyar is ta sanar da nada sabon shugaba bayan tabbatar da mutuwar tsohon shugabanta don zuga labaran dalla-dalla an shiga kwana na 16 na matakin sojin da rasha ke cewa tana ɗauka kan ukraine a halin da ake ciki dai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai wani zama yau juma'a bisa buƙatar da rasha ta gabatar bisa zargin amurka da taimaka ma ukraine haɗa makamai masu yada kwayoyin cuta batun da kyiv da kuma washington ke masantawa a wani batun kuma shugabanni da gwamnatocin ƙasashen turai na wani taro a versailles domin nazarin matakan ɗauka na rage dogaro da man fetur da gas na rasha da kuma ƙara wa ukraine kafin hakan dai rasha ta sanar da kakaba takunkumi kan fitar da kayayyakin noma da na kiwon lafiya da fasaha da kuma kayan wutar lantarki har zuwa ƙarshen wannan shekara a matsayin mai da martani kan takunkuman da ƙasashen turai suka kakaba mata a cewar majalisar ɗinkin duniya dai sama da mutane miliyan biyu ne suka tserewa rikicin na ukraine ciki kuma har da yara miliyan ɗaya a cewar ƙungiyar save the children ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya bayyana tattaunawarsa da shugaban kula da manufofin kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell cewa tattaunawar da suka yi ta yi armashi azantawar ta wayar tarho da ta na jiya bangarorin biyu sun taɓo halin da ake ciki game da tattaunawar da ake a vienna da yunkurin ceto yarjejeniyar nukiliyar ta iran yayin tattaunawar da ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa bai kamata mahimman batutuwa kan ɗage takunkumi a rika amfani da matsin lamba a kansu ba daga bangaren amurka a cewar amir abdullahiyan ana ci gaba da kokarin ganin an cima yarjejeniya mai kyau wacce kuma zata ɗorewa a ranar 27 ga watan disamban bara ne bangarorin da yarjejeniyar ta shafa da suka hada da rasha sin faransa burtani da kuma jamus suka koma bakin tattaunawar ta biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar ta nukiliyar da manyan kasashen duniyar suka cimma da iran a shekarar 2015 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wace daga birnin tehran ƙungiyar is ta tabbatar da mutuwar jagoranta abu ibrahim alhashimi alƙurashi a kusa da wata guda bayan da amurka ta sanar da hallaka shi a wani samame a siriya ƙungiyar ta kuma sanar da nada sabon shugaba mai suna abu hassan alhashimi alƙurashi kamar daga ƙarƙashin ƙungiyar abu omar almuhajir ya sanar a wani faifan bidiyo ta hanyar manhajar telegram ranar alhamis ƙungiyar dai ta yi bayani dalla-dalla ba kan sabon shugaban nata wanda shine na uku tun bayan kafuwarta a ranar uku ga watan fabrairun da ya gabata ne shugaban amurka joe biden ya sanar cewa shugaban na is ya mutu bayan hallaka kansa sakamakon tarwasa kansa da bama-bamai yayin samaman da dakarun musamman na amurka suka kai arewa maso yammacin siriya rundunar sojojin najeriya ta sanar cewa dakaranta sun kaddamar da gagarumin matakin murkushe kungiyoyi masu tsaron ra'ayi a shiyar arewacin kasar cikin makonni biyu da suka gabata inda suka yi nasarar hallaka 'yan bindiga akalla 121 kakakin rundunar sojojin najeriya bernard onyeko ya faɗa wa kafafen yada labarai cewa a cikin makonni biyun da suka gabata sojojin najeriya sun kaddamar da gagarumin shirin yaƙi da ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayi na boko haram da ƙungiya mai fafutukar kafa dolar musulunci a yammacin afirka wato iswap a shiyar arewacin ƙasar sojojin sun yi nasarar kwace makamai masu tarin yawa da kayan yaƙi a lokutan ƙaddamar da farmakin a cewar sanarwar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na mu koma noma. mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi magana ne akan fari da matsalolin da ya haifar a wasu sassa na gabashin nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ƙasar kenya ana ci gaba da fuskantar matsalar lalacewar ƙasar noma saboda tasirantuwa daga sauyin yanayi kuma wannan matsalar ta haddasa manoma da dama suna asarar amfanin gonar da suka saba da shi tun tale-tale wani manomi mai suna safari umbobi ya shaida wa kafar watsa labaru ta africa news cewa lokacin ina ƙarami mahaifina yana girbar amfanin gona mai yawan gaske amma an waye gari yanzu ba za a iya dogaro da saukar ruwan sama ba saboda sauyin yanayi manomin ya ci gaba da cewa abinda na girba bai taka kara ya karya ba kai ban ma girba komai ba domin bai kai rabin buhun masara ba eka fiye da uku kuwa na shuka a cikinta amma ko abin da na kashe ban iya mayarwa ba kuma ba ni kaɗai ba ne dukkanin manoman da suke a wannan yankin sun yi asara ya kuma ƙada cewa ƙasar da muke noma a kanta ta bushe ita ma masarar da muka shuka ta bushe yanzu yanayi yana sauyawa don haka ruwan sama ba abin dogaro ba ne abin tambaya a nan shine me ya kamata mu yi wata manomiyar mai suna istanbulu 'yar shekaru 79 cewa ta yi duniya ta sauya domin lokacin muna yara muna noma gero da dawa masara da kabewa a wannan lokacin ana samun saukar ruwan sama da yawa amma a wannan lokacin da yanzu ruwan sama ya daina sauka babu abin da ya saura sayinwa ƙasa ta ƙeƙashe ta zaizaye ta bushe yunwa za ta laƙoye mu baki ɗaya mu mutu wasu manoman kuwa sun ma haƙura ne da noman baki ɗaya saboda matsalolin da suke tattare da wannan batu na fari shugaban kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross a gabashin kenya joe umbalu cewa yi wajibi ne fa ga manoma a wannan yankin da su sake tunani a kan salon nomansu har ilayu ya ci gaba da cewa daga abin da muke ji daga bakunan ƙwararru kan yanayi wannan sauyin zai ci gaba da zama a tare da mu watakila ba a nan gaba zai ƙara muni don haka a matsayinmu na manoma da makiyaya dole ne mu lalubo wata hanya da za mu sami abin da za mu ci domin rayuwa a tsawon wannan shekarar ta 2022 da akwai mutane miliyan hudu da suke da bukatuwa da tallafin kayan abinci domin ba su iya riƙe kawo kansu sauyin yanayi kuwa shine tushen haka ƙasashe da dama a yankin gabashin afirka na fuskantar irin wannan matsala da ake da ita a ƙasar kenya mutanen da a baya suke iya rike kawukansu da ciyar da su an waye gari hakan ya gagare su hakan yana a matsayin wani gargadi da kuma ƙaraurawa da aka kaɗa dangane da hatsarin da ke sauraron wasu yankuna na afirka musamman ma da yammacinta kuma kamar yadda ya zama wajibi a can yankin gabashin afirka a yi tunani na ɗaukar matakan da suka dace a nan yammacin afirka ma zama wajibi tun yanzu ayyukan da garko hakan ya kunshi fito da dabarun noma na rani da kayan aiki na zamani da za su sa a samu wadataccen abinci domin dukkanin kasashen da suka ci gaba fa sun daina dogaro da ruwan sama suna ciyar da kawukansu ne daga noma da ake yi a kowane lokaci na shekara wato babu lokacin da ba a noma kuma fasahar da allah bai wa adam ya sa shi wato samar da yanayin da kowace irin shuka take buƙatuwa da shi ta hanyar yin shuka a ƙarƙashin rumfa wanda aka fi sani da green houses to irin waɗannan matakan idan har mahukunta da masu hannu da shuni za su shiga da ƙarfi cikin lamarin to shakka babu da a samu mafita. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin radio hausa biyu ya ci daga nan tahiran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciya da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To Marilla, kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciya. Kuma idan ana tuni a makon da ya gabata muna tare ne da Dr. Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam abidu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfashin sama sama kuma da sauri domin ya kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane bangare na jikin dan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa dan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsan nan ya tari ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zama na ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhudin kamar wato ciwon asma shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zama na mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a bai wa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala-kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimaka mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To masu sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mu karkare gaba daya ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. An shiga kwana na 16 shida na matakin sojin da Rasha ke cewa tana ɗauka kan Ukraine. A halin da ake ciki dai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai wani zama yau Juma'a bisa buƙatar da Rasha ta gabatar bisa zargin amurka da taimaka ma ukraine hada makamai masu yada kwayoyin cuta batun da kyiv da kuma washington ke masantawa a wani batun kuma shugabanni da gwamnatocin ƙasashen turai na wani taro a versailles domin nazarin matakan ɗauka na rage dogaro da man fetur da gas na rasha da kuma kara wa ukraine kafin hakan dai rasha ta sanar da kakaba takunkumi kan fitar da kayayyakin noma da na kiwon lafiya da fasaha da kuma kayan wutar lantarki har zuwa ƙarshen wannan shekara a matsayin mai da martani kan takunkuman da kasashen turai suka kakaba mata a cewar majalisar ɗinkin duniya dai sama da mutane miliyan biyu ne suka tserewa rikicin na ukraine ciki kuma har da yara miliyan ɗaya a cewar ƙungiyar save the children ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya bayyana tattaunawarsa da shugaban kula da manufofin kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell cewa tattaunawar da suka yi ta yi armashi azantawar ta wayar tarho da ta na jiya bangarorin biyu sun taɓo halin da ake ciki game da tattaunawar da ake a vienna da yunkurin ceto yarjejeniyar nukiliyar ta iran to ina ka kuma da haka nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa biyu hajji ne hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya